radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Litinin. Daga nan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin afirka a yau sannan shirin kisoshin rayuwa sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan shirin duniyar mu a yau sannan daga ƙarshe ku saurari shirin musan dokokinmu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 22 ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da tara ga watan rajab na shekara ta 1445 hijira kamariya masaurare ko kun san cewa shekaru 123 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan janairun shekara ta 1901 sarauniyar ingila alexandria victoria ta rasu tana da shekaru 82 a duniya an haife ta a shekara ta 1819 a birnin london sannan kuma ta hau kan kujerar sarautar ingila bayan mutuwar sarki william tana da shekara 18 a duniya sannan ta share shekaru 64 tana sarauta a cikin karni na 19 miladiya a lokacin mulkin ta ne da turawan ingila suka yi wa kasashen duniya da dama mulkin mallaka ta kuma azabtar da kasashen duniya waɗanda suka yi wa mulkin mallaka bayan mutuwarta sarautar turawan ingila ta fara rauni daga nan ne kuma sai ɗanta sarki edward na bakwai ya ɗari a kan kujerar sarautar ingila masu saurare kuma san cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau wasu manyan malaman addini na kasar iran suka rubuta wata wasiƙa zuwa ga kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya domin neman a takawa sarki birki dangane da irin matakan da yake ɗauka na gallazawa akan malamai da kuma 'yan siyasa waɗanda ba su amince da salon mulkin kama karya na sarki sha ba hakanan kuma wasikar ta buƙaci kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki ƙwararren matakai akan gwamnatin sarki sha dangane da korar fitattun malamai da fitattun mutane da ƙasar iran musamman ma manyan malamai daga ciki kuwa har da marigayi imam khomeini wanda a lokacin yake gudun hijira a kasar faransa bayan da gwamnatin sarki sha ta kore shi hakanan kuma wasikar ta buƙaci kwamitin da ya tilasta wa sarki sha ya bar marigayi imam ne ya dawo gida daga gudun hijira da yake yi a kasar faransa sai dai bisa la'akari da cewa sarki sha babban dan kuran amurka ne da yahudawa da kuma manyan kasashen turai da kuma yadda yake masu biyayya sau da kafa wannan ya sa kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya bai iya taɓuka komai ba dangane da abubuwan da wannan wasiƙa ta bukata.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 To da farko ga muhimman su Falasinawa 190 ne suka yi shahada a hararen da Isra'ila a kaddamar a cikin sa'o'i hudu a yankin zirin Gaza. Iran da Pakistan sun cimma matsaya akan wajibcin ƙarfafa alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu. taron najeriya kuwa sojoji sun kashe kasar gomin ɗan ta'adda wanda ya addabi hanyar kaduna zuwa abuja Tunzu kuma ga labaran da ke da ke tsawon kwanaki 108 da isra'il ta kwashe tana ci da kaddamar da munanan hare-hare na kisan kare dangi kan al'ummar yankin zirin gaza firaministan gwamnatin yahudawan sahiyunin benjamin netanyahu ya lashe takobin ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare babu kautawa. akalla falastinawa 190 ne dai isra'ila ta kashe a gaza ta kuma raunata wasu kimanin 340 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata hakan ya kai adadin falasinawa da suka yi shahada sakamakon hare-haren isra'ila a gaza zuwa 25,295 kamar yadda ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gazan ta tabbatar a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta bayyana cewa akwai mutane 63 waɗanda aka raunata tun bayan da aka soma kai wannan hari minista harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian da takwaransa na kasar pakistan jalil abbas jilani sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa a yau litinin bayan wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi bisa gayyatar da minista harkokin wajen kasar pakistan yi wa minista harkokin wajen na iran hussein amir abdullahian ministan na iran dai zai kai wata ziyara aiki a ranar 29 ga watan janairu na shekara ta 2024 da muke ciki zuwa kasar ta pakistan kamar da sanarwar ta bayyana manyan jami'an diplomasiyan na kasashen iran da pakistan sun kuma amince akan cewa jikadun kasashen biyu za su koma bakin aikin su nan da ranar 26 ga wannan wata a ranar 16 ga watan janairu iran ta kaddamar da hare-hare da jirage marasa matuka da makamai masu lizami a lokaci guda akan sansanonin 'yan ta'adda guda biyu na jesh adal a cikin kasar pakistan kungiyar ta'addancin da aka kafa a shekara ta biyu. da kuma ita ce ta kai muna nan hare-hare da dama a cikin kasar iran a shekarun baya-bayan nan ƙungiyar ta dauki alhakin harin da aka kai a watan disamban shekara 2023 a wani ofishin 'yan sanda a birnin rask da ke kudu maso gabashin kasar iran wanda ya sanadiyar mutuwar akalla jami'an 'yan sanda goma sha ɗaya to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio tehran ƙungiyar ansarullah ta kasar yaman da aka fi sani da alhusi ta bayyana cewa jiragen ruwa waɗanda suke ɗauke da alama da ke nuna cewa ba su da wata alaka da isra'ila suna wucewa a cikin tekun red sea ba tare da wata matsala ba mamba na majalisar koli ta siyasa a ƙungiyar muhammad ali alhusi shine bayyana hakan a wani saƙo wanda ya wallafa a dandalin x inda yake cewa mafita mafi sauki ita ce jiragen ruwa waɗanda suke ƙetarawa ta tekun bahar maliya su sanya alama wadda take nuna cewa ba su da wata alaka da isra'ila ta hanyar da ake tantance jiragen ruwa da suke wucewa a yankin ya karar cewa ta wani hanyar jiragen ruwa 64 sun tsallaka ruwan tekun ba tare da wata matsala ba bayan da suka sanya alama da ke nuna cewa ba su da wata alaka da isra'ila ya ci gaba da cewa birtaniya da amurka ta hanyar kai hare-haren ta'addanci da suke yi akan jamhuriyar yaman sun kawo babbar illa ga duniya musamman ma ga turai ya ce abin da ya faru ya zuwa yanzu ya tabbatar da gazawar ayyukan nasu kuma ya tabbatar da cewa ta hanyar yin sojan gona a tekun red sea da tekun larabawa da amurka da burtaniya suke yi hakan ya hana zirga-zirgar jiragen ruwa na kasuwanci da kuma hakan ne ya haifar da babban illa ga kamfanin jiragen ruwa a cikin tekun bahar maliya ma'aikata harkokin wajen amurka ta sanar da ayyana kungiyar ansarullah a matsayin kungiyar ta'addanci ta duniya a matsayin martani ga har-haren da kungiyar take ci gaba da kaiwa akan jiragen ruwan isra'ila ko kuma masu alaka da su kungiyar ansarullah ko kuma alhusi ta yi allah da matakin na amurka ta kuma bayyana wannan matakin da cewa ba shi da wani amfani tare da jaddada cewa ba za ta sauya matsayinta na dafa ma al'ummar palestino ba to a taron najeriya kuwa sojoji sun kashe wani kasuwar gwamnati dan ta'adda wanda ya addabi hanyar kaduna zuwa abuja dakarun na taron najeriya dai sun kashe wannan kasuwar gwamnati dan bindiga mai suna janari a jihar kaduna kakakin rundunar sojin saman najeriya din shine ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa a ranar jiya lahadi ya ce janari da wasu mukarrabansa sun jima suna sace mutane a hanyar abuja zuwa kaduna ya ce an bayar da izinin kai samamen ne bayan da aka hangi janari da wasu 'yan bindiga a wani waje kusa da gadar katako a karamar hukumar egabi ta jihar kaduna sannan kuma kakakin rundunar sojan najeriya din ya kara da cewa bayanan sirri waɗanda aka samu sun nuna cewa 'yan bindigar suna shirin kai wasu munanan hare-hare ne a lokacin da aka kai masu wannan samami a baya bayan nan dai 'yan bindiga sun matsawa hanyar kaduna zuwa abuja da hare-hare inda suke sace mutane tare da yin garkuwa da su domin karɓar kudaden fansa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya tare da 'yan uwa da abokan arziki. Har ila yau barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda kuma a cikinsa na muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun safa da marwan da ake yi da tsohon gwanan babban bankin tarayyar najeriya na cbn wato godwin emefiele duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. mun sake gagitar babban fakon namu barista jahun wani malamin lauyoyi a jami'ar amal bello da ke congo a zaria birnin ilimin nigeria don ya dora mana daga inda muka sa aya a makon da ya gabata yau za mu tashi ne kan tambayar to barista yanzu za mu zo kan wancan tsohon gwamnan bankin tarayyar nigeria ne wanda shugaba tinubu ya nuna da sandarsa ta mulki har ila yau shugaban ya kafa masa wani kwamiti na masana kabili da ba don harkokin kudade don su bincike shi a halin da ake ciki har ma sun miƙa wannan kundi nasu ga shugaban ƙasa mai ci har 'yan jarida sun samo ɗaya daga cikin laifukan da ake zargin sa da aikatawa cewa ya yi rab da wata kudaden najeriya ya kuma tsallaka da su kasashen waje ya buɗe wasu ma'ajiyoyi guda 593 a ingila amerika da kuma china barista tun da rahoton na gaban shugaban ƙasa ba hukunci za mu yanke ba anya barista yana da ikon da kuma karfin aikata wayannan ayyuka kuwa abubuwa da yi duka misali ai tuhuma ake yi har yanzu a matsayinmu na masana shari'a ba za mu ɗauki wannan bincike rahoton bincike a matsayin hukunci ba ba za mu ɗauki shi a matsayin dahir tabbas haka yake ba har sai an tabbatar da shi ta hanyar gudanar da shari'a amma a yanzu idan gwamnati ta fahimci cewa waɗannan kuɗaɗen nata ne a cikin akwatunan account na waɗannan bankuna tana iya roƙon waɗannan gwamnatoci ta damu dawowa kan bayanin ka waɗannan abubuwa da central bank gwamna yi ya wajaba kafin ya yi su ya nemi izinin shugaban ƙasa shine tsari na farko shine ka'idarsa na farko bai ikun ya je ya yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba tare da ya nemi umarni daga shugabansa ya yace mishi ba rashin wannan umarni shi ya haifar da laifi na rashin bin ka'idan aiki wadda za ta iya jawo mishi ba wai kawai kura ba har da a gurfanar da shi gaban kotu a tuhume shi da yin zagon ƙasa ga tattalin arziki wannan ana iya yi mishi saboda ai akwai dokan a rubuce sharaɗi ne ba dama ya yi irin waɗannan abubuwa hulɗa da wasu ƙasashe ba tare da sanin shugaban ƙasa ba shugaban ƙasa ne zai iya cewa a yi ko kada a yi ta hanyar shi ya kai masa neman shawara cewa ya kamata a yi ɗin in ya zauna da ƙarbarsa shugaban ƙasa ya ga cewa abu ne mai kyau sai ya ba da umarni cewa ok ci gaba amma duka a fahimtar a yadda aka batar da rahoto a yanzu shine shugaban kasa buhari a wancan lokaci bai san da waɗannan abubuwa kuma rashin sani su din ya nuna cewa shi central bank gwamna ya yi gaban kansa ne kuma yin gaban kansa saba wa sharaɗi ne saba wannan sharaɗi yana iya kawo hukuntawa ta hanyar gudanar da shi gaban shari'a. to barista a cikin ayyukan da shi babban gwamnan banki yake yi akwai batun wato sako da farashin kayayyaki ya zai yi irin wannan ayyukan ne barista. aikin central bank gwamna bane ya sauko da farashin kayayyaki a'a yawanci tsarin da ita gwamnatin banki ke yi na gudanar da harkokin kadaradan kuɗi shine ake gani idan aka yi shi zai iya haifar da ko kayayyaki su tashin goron zabi wajen tsada ko kuma kayayyaki ya kasance cewa sun samu sauki wajen saya amma in aka duba ƙasa tana cikin ukuba na wahala to shine sai a ce to ko a rage interest rate ko a ƙara interest rate ko a yi kuɗin ita takardun gwamnati kuɗi na waje foreign exchange a ba su darajar da ya dace ko kuma a karya darajar kuɗin ƙasa na ƙasar Najeriya domin a iya samun waɗanda za su iya shigowa saboda sun gagara ƙasa su ce bari su shigo su kafa hannun jari ta haka ne ake ganin cewa kamar shi ke da ikon taɓa tattalin arziki gaba ɗaya tsarin ne na cikin gida amma duka tsarinsa akan kuɗi ne. barista in muka duba wato batun kara wato darajar kuɗi misali kamar naira sai muka cewa najeriya fa tana da mai ta da ma'adinai me zai sa kuma ta je kuma tana cin bashi kaya kaya tana karawa akan wanda take da shi shi wannan manki ne bai aikinsa ba ko kuma a gwamnatin ne take sake akan irin wannan abubuwa da suke faruwa akwai shekaru takwas da janar buhari akwai shekaru shekaru biyar da wani abu da jonathan yi a waɗannan shekaru an samu gurɓatan tafiyar da mulki waɗannan su suka jawo sakaci da sai da muhimman abubuwa na gwamnati cin bashi tare da ɗaure dukiyoyinmu na cikin ƙasa ga wannan bashi wasu abubuwan na yarjejeniya da aka yi wasu kamfanoni wasu ƙungiyoyi masu bada bashi a waje ya haifar da durƙushewar tattalin cikin gida ya haifar da ɗaure wuyan dukiyoyin da suke da cikin ƙasa ma'ana cikin turbayan ƙasa kamar ita fetur da ake magana a kanta to waɗannan sun gurguntar da hanyar tafiyar da lamarin a baya wanda kuma shine ake tafiya da shi har yanzu abin da nake nufi shine rashin iya gudanar da mulki da rashin mashawarta na kwarai suka haifar da kowane lokaci ba za a iya tunanin da ya dace a samu ci gaba ba ba tare da an yi tunani mafi sauki shine a ci bashi kuma su waɗancan ƙungiyoyi da suke ba da bashin na su imf su world bank ba hadafinsu ne lalle lalle su ga cewa ƙasar ta miƙe ba hadafinsu shine ya za a yi ƙasar nan ta ci gaba da ɗaukan bashi nauyi a kanta tana ba su duk abin da ta aikata a rayuwarta ya kasance ta kuma da shi ta hannun su kawai shi yasa idan ba an samu jajirtaccen shugabanci ba wacce wannan shugabanci din za ta hankalta ta dawo ta yi tunani na kwarai ta san yaya za ta yi ba ta ci bashi ba kuma yaya za ta yi ba za ta iya juya waɗannan ma'adanai na cikin ƙasa kamar zinari da sauran abubuwa da suke cikin ƙasa domin a samu hanyar tsira ba abin da nake nufi shine cin hanci da rashawa ba dole ɗaukewa ko satan kuɗi ba ne a'a rashin gudanar da mulki daidai shi ma cin hanci da rashawa ne lalata ka zo ka ce ka iya alhali baka iya ba waɗannan sun haifar da kuma bayan arziki wanda ya sa wasu shugabanni mafi saukin da su samu su samu dukiyar da za a tafiyar da barista a lokacin da aka kama shi wannan wato emifele tsohon gwamnan bancin najeriya ya zamanto an samu wato matsala akan cewa waye zai kama shi waye zai ajiye shi har ma an so a sa zare da ya fito daga cikin kotu tsakanin dss da kuma 'yan sanda waye yake da haƙƙin rike shi ne a bisa doka kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na uku kuma na ƙarshe sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon babban bakon namu barista jahun wani malamin lauyoyi a jami'ar amanu bello da ke kongo a zaria birnin ilimin najeriya gani awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jukan wai kare ya zub da tsabiyar kura. yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji a mu shiga cikin darasi na tara. a cikin wannan darasi na yau za ku ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin da suke ci gaba da gudanar da ziyara ta yawon bude ido a wasu yankuna da ke kudancin iran sun je wasu wurare da suka ga wasu daga cikin abubuwa na fasaha na iraniyawa wanda kuma ɗaya daga cikin abin da ya birke shi shine yadda aka yi zayyana akan wani alkur'ani mai tsarki ga dai yadda tattauna ta kasance a tsakaninsu dangane da abubuwan da suka gani amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. کی چقدر این یایا این است ونن همین همینطور حکا نقش زانه نقش ها زانه زنی. نقاشی ایکن زنی. جالب. میکایتر وا. هاشیه. گپی. چیست. مینی. سافه. شایپی. هنر. پسaha. تزهیب. زیانا. تزهیب کاری. ایکن زیانا. ما میگوییم مو منا چیوا تزئین کلیه صفحه ها شبکه کتاب لطفی فقط کوی مخصوص نه علمی نه علمی تاریخی نه تاریخی مهم می مهم من چی؟ آن انجام می شود شی انا ایوتر شی از چه زمانی؟ دگوانه لوکچی آن آغاز شده است وانچن اکا پارشی هیچ کس باب ونی او میداند شی یا سنی او نمیداند شی بیسنی با دوره ساسانیان لوکچن ملکن ساسانیاوا یعنی واتو کمی kaɗan Kafilas. kafin on vujud doshte ast wancan yana da samuwa zarif mai kyawun ƙira rangorang mai launuka muze ɗakin aji kayan tarihi Muze ha. Ɗakunan aje kayayyakin tarihi. Jahan. Duniya. Vujud dorad. Yana da samuwa. Keshwar. kasa. Keshwar ha. Ƙasashe. Digar. Na daban. Hast. Akwai shi. بهترین مپی پیچی adala bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi da za a amfani da su a cikin wannan shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin a cikin harshen farisanci این قرآن چقدر زیبا است بله همینطور است این نقش های جالب در حاشیه قرآن چیست؟ به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است. هنر تذهیب فقط مخصوص قرآن است؟ نه، تصحیب روی کتاب های علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود. این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ هیچ کس نمی داند. اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود داشته است نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد هنر تصحیب در کشورهای دیگر هم هست؟ بله ولی تصحیب ایرانی بهترین تصهیب در جهان است. To madalla banda aka je wannan tattaunawa kamar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. قرآن چقدر زیبا است ونن قرآنی ندامت کرکاو بله همین طور است ای هکنی این نقش های جالب در هاشی قرآن چیست؟ ودنن زن زنن مسوق ایتر و اگه پن قرآنی نمی نینی به این هنر تصهیب میگوییم تصهیب هنر تزئین صفحه های کتاب است من چما ونن wannan fasaha زینا zayyana wata fasaha ta ƙawata shafukan هنر تصهیب فقط مخصوص قرآن است؟ fasahar zayyana ta keɓance ƙur'ani ne kawai na تصیب روی کتاب های علمی و تاریخی مهم نیز انجام می شود زینه زینا انا این تما اکل تپینا علمی دن تاریخی مهمی این هنر از چه زمانی آغاز شده است؟ wannan fasaha daga wani lokaci ne aka fara ta هیچ کس نمی داند. اما از دوره ساسانیان یعنی کمی قبل از اسلام هنر تصحیب در کتاب ها وجود babu wanda ya sani amma tun daga lokacin mulkin sasaniyawa wato ɗan lokaci kafin bayanar musulunci akwai fasahar zayyana a cikin littafai نقش های صفحه های این قرآن ظریف و رنگارنگ است. زانه زانن شاپکان ونن قرآنی سنا da کما kuma masu launuka کتاب های زیادی از ایران با هنر تصحیب در موزه های جهان وجود دارد. akwai littafai da yawa daga iran da suke da fasahar zayyana a ɗakunan ajiye kayayyakin tarihi na duniya honar tashib dar kishfar hoi digar ham hast akwai fasahar zayyana ne a sauran kasashe bale wali tashib irani behtarin tashib dar jahan hast i, e, amma zayyanar iran ita ce mafi kyau a duniya madala bayan da aka saurari tarjamar tattauna ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin za mu dakatar da shirin namu a nan sai idan allah kai mu a shirin mu na gaba za a je mu dauke da ci gaban tattauna ta gudana a tsakanin su to amma kafin wani lokacin a madadin dukkanin wanda suka dafa wajen hada wannan shiri ne abdullahi sanu ke muku fata alheri a tarbiyar mu a shirin mu na gaba yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin dastani rastan na lashid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumin ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib salam da muke kawo muku huduban imam ali dangane da yadda sojojin muawiya dan abu sufyan suke kwatar yankunan daular musulunci suna mai da su karkashin ikonsa shine huduban da muka fara duba a cikin shirmu da ya gabata kuma mun ce ma'aikatansa a yemen su suka kawo masa labarin yadda sojojin muawiya suka kwace kasar yemen daga hannunsu a hudubar da ya gabatar bayan wannan labarin ya zo masa ya nuna irin yadda ya fusata da mutanen kufa wa'anda suka ƙi ansa kiransa na fita zuwa yakar muawiya har sai da al'amura suka fara lalacewa lalacewa da ba za a iya gyara su ba mun ji kuma irin addu'o'in da ya yi wa kansa da allah ta'ala ya gaggauta ɗauke shi daga cikinsu ya kuma musanya musu da wanda ya fi sharri daga cikin shugabanni amma a cikin shirmu na yau za mu yi magana dangane da yadda mutanen kofa suke ɗaukar imam alayhi salam wanda ya kai ga suka saba masa wajen fita don yakar muawiya da abi sufiyan da farko ya kamata mu fahimci irin mutanen da suke zaune a kufa kafin zuwan amirul mu'mini salam da kuma bayan dawowarsa garin na kufa malaman tarihi sun bayyana cewa a zamanin khalifa na biyu ne aka kafa garin kufa bayan yakin kadisiya wanda ya kawo ƙarshen daular majusawa wato farisawa a lokacin wasu kuma sun ce ai dama akwai garin kufa tun kafin zuwan musulunci sai dai bayan yakin karisiya khalifa na biyu ya sa aka maida garin sansanin sojojin daular musulunci don ya zama ribadi ga daular daga makiya kuma kabilu da dama wa'anda suka musulunta daga cikin larabawa ne suke zaune a garin mafi yawansu mutanen yemen ne kowace kabila tana da unguwarta da kuma shugabanta a cikin birnin sannan kasancewa suna kusa da kogin furat mafi yawan ayyukansu shine noma da kuma kamun kifi saboda wa'annan sana'o'i kufa ya zama wata cibiya ta tattalin arziki ga al'ummar musulmi musamman idan ka kwatanta da yankin hijaz wa'anda ba su da wannan arzikin da kuma yawan mutane wannan yana daga cikin dalilan da suka sa amirul mu'minin ali ibn abi talib ya ƙaura daga madina zuwa kufa don kamar yadda ya ce arziki da mutane suna kufa amma a fagen fahimta da kuma sanin matsayin alil baiti salam a cikin al'ummar musulmi mutane kaɗan ne suka san matsayin su ba don komai ba sai don abin da khalifofin da suka gabace shi suka yi na hana ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne za a sami fassarar ayi alkur'ani mai girma masu yawa wa'anda Allah ta'ala ya saukar da su kan ahlul baiti salam musamman kan Ali da Abi Talib salam kuma da an bar mutane su ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmi sun san matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda ayoyin alkur'ani mai girma da dama suka sauka dangane da su da kuma matsayin su su khalifofin da suka gabata sun fake da cewa ai suna ai son kare alkur'ani mai girma ne daga hargitsewa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma gaskiyar al'amarin dai shine sun hana ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ne don hana don hana mutane sanin falalan ahlul baiti alaihi wa'anda suke zaune akan matsayin su musamman ali na abi talib wa waɗuwan hadisan a cikin wannan al'umman zai sa su gane cewa an kwace iko daga ali da abi talib salam bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shine manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa a matsayin khalifansa kafin rasuwansa kamar dai yadda hadisai da dama suka tabbatar don haka a cikin shekaru 25 wanda halifofi uku da suka gabace ce suka yi suna jagoranta al'ummar musulmi sun ba wa duk wanda suka karanta alkur'ani mai girma damar su fassara ayoyin alkur'ani da fahimtar su ba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ba kuma da dalilan saukar ayoyin alkur'ani mai girma ba wanda kowa ya san da dama daga cikin ayoyin alkur'ani akwai sababin saukar su don haka sababin ne yake fassara ma'anar su da haka kuma sahabbai suke fassara ayoyin alkur'ani mai girma tare da fahimtansu da kuma ra'ayin an ruwaito khalifa abubakar khalifa na farko ya kona hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rubuta da kansa kimani 500 bayan ya karbi jagoranci al'ummar musulmi haka ma khalifa Umar ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga sahabbai da dama a lokacin halifancinsa suka bashi suna tsammanin zai tattara su ne a wuri guda don amfanin al'ummar musulmi sai suka ga ya kona su gaba daya har ila yau halifa umar yana hana sahaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ruwaito hadisai idan kuma an kawo masa wa'anda suke yada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan azabtar da su wasu malaman tarihi sun bayyana cewa khalifa umar ya hana wasu sahabban fita daga birnin madina saboda labarin da ya zo masa suna yada wasu hadisai wa'anda baya son a watsa su bai kuma bar sun fita daga madina ba har sai bayan mutuwarsa irin wannan siyasar ce ta ci gaba a lokacin halifa na uku wato halifa usman ibn Affan sannan abin mamaki shine hatta alkur'ani mai girma wanda suka ce musulmi su mai da hankali a kansa da karanta shi idan wani mutum ya zo ya tambayi fassararsa a wajen wa'annan halifofi ba sa samun fassararsu wani lokacin ma sai sun sha bulala musamman a lokacin halifa na biyu banda haka jahilcin mutane a lokacin musamman wanda suka musulunta a shekaru na karshe-karshe kafin shahadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su san addini ba sai da sai wannan kalmar shahada da suka yi a lokacin da suka musulunta to wa'anda ba su san hatta hukunce-hukuncen addini ba saboda hana yaduwar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina za su san falalan ahlul baiti alaihi salam ina kake zaton za su san matsayin Ali da Abi Talib alaihi salam a cikin shekaru 25 da suka gabata don haka wannan na daga cikin matsalolin da imam alayhi salam ya fuskanta bayan ya zama khalifa bayan ya karbi jagoranci al'ummar musulmi sai ya zama idan sun ji wani abu sabo da ba su sani ba a wajensa sai su yi shakkarsa kamar yadda za mu gani a wani hadisi dangane da wannan a shirmu na gaba to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan daga ƙarshe ga shirin musan dokokinmu. Musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu wararo assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da al'amura na dokoki domin mu san su kamar yadda muke faɗa dokokin nan idan muka san su to aiki da su shine asasi a san su domin aiki da su domin ko idan baka san doka ba to ai ba za ka yi aiki da ita ba to shi yasa shirin ya tafi a bisa cewa ana kiran kiransa musan dokokinmu dokoki ne waɗanda suke tsara mana rayuwa dokoki ne waɗanda idan mutum ya rike su ya aiki da su zai san haƙoƙinsa zai kare haƙoƙinsa zai kuma kare haƙoƙin sauran al'umma baki ɗaya wanda wannan ne zai sa zamantakewar al'umma ta zama managarciya ta kuma kasance cikin wani yanayi na tsari wanda babu tawaya a tattara da ita muna magana a shirye-shiryenmu na baya musamman shirinmu da ya gabata dangane da dokoki na ƙasa da ƙasa wanda kuma muka bijiro da wasu maganganu na wata ko kuma wasu tambayoyi da wasu jama'a sukan bujiro da su akan cewa shin dokokin kasa da ƙasa tabbas dokoki ne ko ko ba dokoki ba ne domin akwai gibi ta wasu ɓangarori to ɗaya daga cikin matsalar da muka bujiro da ita a wancan shiri shine al'amari da ya shafi neto din nan ko da yake ba za a ce neto ba tun da shige ba neto nake so in ce ba veto al'amari na veto din nan veto kamar yadda muke bayanin sa wani al'amari ne na hawa kujerar naki da wasu kasashe a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka sanya wa kansu duk inda muke da yawan kasashe a duniya nan a bisa ƙididdiga duniya tana ɗauke da ƙasashe-ƙasashe daban-daban ɗari da wajen saba'in da wani abu bisa ƙididdiga wasu ma suka ce ɗari da wani abu ƙasashe daban-daban to amma in aka tafi majalisar ɗinkin duniya wai ƙasashe ƙwaya biyar su kaɗai ne suke da haƙƙi na veto ɗin haƙƙin cewa za a iya a tattauna a ɗauki wata matsawa a bisa kasashen duniya su ce a yi kaza ko kar a yi kaza ɗaya daga cikin waɗannan kasashe biyar wai suna da wani haƙƙi na hawa kujerar naƙi su ce a'a ko da ƙwaya ɗaya ce daga cikin su biyar ɗin nan suka ce a'a su ba su yadda ba to wannan abu wai ba za a yi shi ba duk waɗannan ƙasashe guda ɗari ko ɗari biyu da wani abu su taru fa akan wani abu su ce lallai sun ji sun gani kuma duniya tana yadda da abin da aka ce a yi din amma in ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen suka ce a'a to fa ba za a yi abin ba to shine ta wannan ɓangaren da dama hatta su kansu malamai masana dokoki na ƙasa da ƙasa ɗin suka ce to a nan fafi sabilillahi akwai giɓi domin babu adalci a cikin wannan al'amari babu adalci a ce ƙasashe ƙwaya biyar daga cikin ƙasashe wajen ɗari biyu wai ɗaya daga cikinsu ba ma wai su haɗu su biyar ɗin ba fa a lokaci guda su ce sun ƙi ba ba a'a ɗaya daga cikinsu kurin ta ce bata yadda ba ta hau kujerar naƙi akan wani abu da ake so a aiwatar to shi kenan fa ba za a yi abin ba to masu sukan dokokin ƙasa da ƙasa musamman al'amura da suka shafi majalisar ɗinkin duniya ta wannan ɓangaren fi al'amari ne wanda yake hatta akwai waɗanda suke kira akan cewa a zo a sake lale a zo a sake zama a zo a sake duba wannan al'amari na kwamitin tsaro dinnan na majalisar ɗinkin duniya domin gashi nan mun gani abubuwa da yawa sun faru hatta magana ce ta cewa a yi allah wadai da irin kisan gilla da na kiyashi da isra'ila take yi wa falasdinawa kurin wasu kasashe suka zo suka ce a zo a zauna a yi allah wadai da wannan kisan kiyashi da isra'ila ke wa falastinawa a gaza aka zo aka taru kasashe suka taru aka ce to a yi an amince eh an amince amma sai amerika ta daga hannu ta ce ita bata amince ba ta yi wannan abin da ake ce masa beto din kenan ta hau kujerar naki to fa abin da ba a yi fa kenan ba aka ki saboda mai saboda wai amerika ta ce bata yadda ba ko da kwadu sauran kasashen sun yadda to kaga wannan ba karamin gibi ba ne ta bangaren dokoki na ƙasa da kasa kuma wannan wani abu ne da yake nuna mana rauni dama na dokokin da ɗan adam zai samar wa kansa musamman su waɗannan ƙasashen da bayan za ka iya kiran abin da cewa yakin duniya na biyu suka tattaro suka kasance sun samar da irin waɗannan dokoki da kuma wasu abubuwan da suke son dama wani abu ne na manufa a wato amfani na kawo kansu da suke son aiwatar to sai kuma suka tafi akan abun kuma kasashen duniya da suka zo suka mara musu baya aka tafi akan haka saboda haka ta nan bangaren duk wanda ya kawo bayani ko kuma ya kawo wasu maganganu na cewa akwai gibi a cikin dokokin ƙasa da ƙasa to fi billahi akwai ta wannan bangaren to shi isa har gobe kiran shi ne dangane da dokoki na ƙasa da ƙasa irin wannan gibin da ake da shi to ba abin da ake bukata illa a sake dawowa wannan zaman da wannan tattaunawar da dukkan wasu yarjeniyoyi da aka yi a kawo su a sake bijiro da su a zo a zauna a sake yin wani abu na sake bincike da sake dubawa duk irin waɗannan ko dai a cirewa waɗannan ƙasashe guda biyar dinnan waɗannan haƙoƙi da aka basu na hawa kujerar naƙi ko kuma a ƙara yawansu tunda ya akwai ƙasashe da yawa yau a duniyar nan sai a ɗauko ƙasashe masu muhimmanci a kowace nahiya ta duniya a afirka ne a asiya ne a europe ne a america ne a ina ne australia a cikin wasu kasashen da su ma suna da muhimmanci a kowace nahiya sai su ma a sa su a cikin wannan bangare su ma a ba su wannan haƙƙi na veto din na hawa kujerar naki to in aka yi haka shine aka tabbatar da adalci bisa yanayin zamantakewa ta ƙasa da ƙasa din. amma in ba a yi haka ba to duk sauran ƙasashen kudin sun zama 'yan abiyar mu a sha kiɗa ne kenan menene dalilin da yasa kuma ana magana akan wani abu da ake ce masa sovereignty yancin da kowace ƙasa take da shi da kuma wato kasancewar ita ce mai tafi da al'amuran cikin gidanta babu zancen wata taimata da a cikin al'amuranta sannan inda wannan ƙasa take da muhimmanci a idon majalisar ɗinkin duniya haka waccan ƙasa ita ma take da shi misali yanzu ana cewa mafi ci bayan ƙasashe a duniya ƙasar Nijar. Misali fa wannan fa na faɗa ne ba wai ni nake faɗan maganar ba wasu sun da dama a cikin al'amura na mu'amala ta ƙasa da ƙasa sukan sa ƙasar Nijar da wata ƙasa misali irin su Liberia a Afirka dai mafi yawa irin ana bijiro da waɗansu ƙasashe akan su ne ƙasashen da za ka iya ɗauka cewa kamar irin su togo waɗanda suke ba masu ƙarfin tattalin arziki ba to sai aka ce ƙasar niger da ƙasar amurka da ake ganin ita ce tafi kowace ƙarfin tattalin arziki to ba su da bambanci a idon majalisar ɗinkin duniya duk abin da yake tattare da ƙasar niger ko kuma ƙasar Amurka? to haka yake tattare da ƙasar Nijar a matsayinta na ƙasa wacce take dogaro da kanta wacce take da mahukuntanta wacce take kuma duk bai kamata wani ya shigo cikinta ya yi katsalanda a cikin al'amuranta na cikin gida ba kamar yadda ba za a yi wa amerika irin wannan ba to ba kuma za a yi wa nijar irin wannan ba ba za a yi wa togo ba ba za a yi wa sauran kasashe wanda ake ganin su waɗanda tattalin arzikinsu ba wani mai ƙarfi ba a cikin duniyar nan to me yasa za a ce a Amerika in an kawo wasu kudurori wai za ta hau kujerar naƙi? amma irin wannan kudurorin wasu ƙasashen daban ba za su iya hawa kujerar naki ba ko sun hau kujerar nakin ma ba za a lura da kujerar nakin da suka hau ba amma in Amerika ce ta hau ko rasha ko faransa ko birtaniya ko china idan waɗannan ne suka hau sai a ce to nan tun da ɗaya daga cikin wayannan guda biyar sun hau kujerar naki to nan abin ba za a aiwatar da shi ba to babu adalci kuma daga dokoki a cikin dokoki na ƙasa da ƙasa ya kamata mu san cewa akwai irin wannan dokar kuma wannan doka ce wacce take ba ta adalci ba wannan haƙƙi na veto na hawa kujerar naki tabbas yana daga cikin abubuwan da ya kawo cikas a yanzu haka ma dangane da wannan yaƙi da isra'ila take yi akan mutanen Falasɗinu. To saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shirinmu na gaba. Wa muhammadu ala Muhammad Ali Tahirin. Ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya. tsawon kwanaki 108 da isra'il ta kwashe tana ci gaba da kaddamar da munanan hare-hare na kisan kare dangi a kan al'ummar yankin zirin gaza firaministan gwamnatin yahudawan sahiyuniyan benjamin netanyahu ya lashe takobin ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare babu kautawa akalla falastinawa 190 ne dai isra'il ta kashe a gaza ta kuma ta wasu kimanin 340 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata hakan ya kai adadin falasinawa da suka yi shahada sakamakon hare-haren isra'ila a gaza zuwa 25,295 kamar yadda ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gazan ta tabbatar a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta bayyana cewa akwai mutane 63,000 waɗanda aka raunata tun bayan da aka soma kai wannan hari minista harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan da takwaransa na kasar pakistan jalil abbas jilani sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa a yau litinin bayan wata tattaunawa ta wayar tarho da suka yi bisa gayyatar da minista harkokin wajen kasar pakistan yi wa minista harkokin wajen na iran hussein amir abdullahian da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya